shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna cikin darasinmu na wannan littafi salatatul usul wa adillatuha na al'imamul mujaddid الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى wannan shine darasi na goma sha ɗaya ko na sha ɗaya a cikin darasin wannan littafi darasin da ya gabata mun tsaya akan malam ya kawo mana asali na biyu daga cikin waɗannan usul ɗin guda uku ya zo mun zo kan na biyu mun gama da asali na ɗaya wanda shine mutum ya san Allah mun shigo asali na biyu shine ma'arifatu dinil islami bil adilla sanin addinin musulunci tare da dalilai da hujjoji mun ji malam ya yi mana bayanin me ake nufi da musulunci me ma'anar musulunci sannan ya kawo mana cewa musulunci yana da matakai guda uku akwai addini gaba ɗaya yana da matakai guda uku akwai martabatul islam da martabatul iman da martabatul ihsan sannan ya faɗa mana kowace ɗaya daga cikin waɗannan maratib ɗin guda uku suna da rukunai a ƙarƙashinsu. Mun fara magana akan rukunan musulunci, inda malam ya kawo mana rukunan musulunci guda biyar. Shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadin Rasulullah, sannan iqamis Salah. iqamus sala sannan ita'uz zaka sannan saumu ramadan sannan hajju baitillahi alharam su ne rukunai guda biyar sai ya fara ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya zai kawo dalilai daga cikin Alƙur'ani da sunnar muka tsaya ku na'am to zamu tashi akan sharihin ita wannan kalmar shahadatu Allah ilaha illallah me take nufi menene ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah na'am bismillahir rahmanir rahim اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه اجمعين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب أعلى الله منازله في العليين في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا عبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه نعم malam ce wa ha ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah da aka mutum dole mu rinka tafiya kuma muna sanin akan jerin abin da yake yake magana akai yana mana magana akan akwai usul guda uku na farko sanin Allah na biyu sanin addinin Allah sanin addinin Allah kuma ya faɗa mana addinin yana da matakai guda uku mataki na farko shine al-islam ya ɗauki al-islam din ya ce yana da rukunai guda biyar rukuni na farko shine shahadati Allah ilaha illallah ya kawo mana dalili akan shahadati Allah ilaha illallah sannan zai faɗa mana menene asalin ma'anarta da abin da take nufi har yanzu muna kan sanin addinin Allah kuma a mataki na farko daga cikin matakan addini guda uku kuma a cikin mataki na farkon a rukuni na farko daga cikin rukunai guda biyar da wannan matakin yake ɗauke da shi mun gane yadda abin yake sai ce ma'anaha ma'anar wannan kalmar ta shahadatu Allah ilaha illallah la ma'abuda bi haqqin illallah ma'anarta shine babu abun bautawa da gaskiya sai Allah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ana fassarawa da cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah maimakon a ce babu abun bauta sai Allah idan aka ce babu abin bauta sai Allah yana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban amma idan aka ce babu abun bautawa da gaskiya sai Allah baya ɗaukan wata ma'ana sai wannan domin ka ce babu abun bauta sai Allah zai iya ɗaukan ma'anar kenan duk abin da aka bauta ma Allah ne inda ba abun bauta sai Allah zai kuma iya ɗaukan babu abun bauta sai Allah ma'ana ba a bauta ma kowa sai Allah to amma idan aka ce babu abun bautawa bi haƙƙin da gaskiya sai Allah kenan duk wani abin da aka bauta ma wanda ba Allah ba to an bauta mai ba da haƙƙi ne, ba da gaskiya ba ne. wannan abin bauta ne na ƙarya abin bauta ne wanda bai cancanci a bauta mai ba abin bautan da yake na gaskiya wanda kaɗai ya cancanci bauta shine Allah domin duk wanda ya cancanta a bauta mai to ya halatta ya wajaba a ce ya nuna wata halitta daga cikin halittun da ya yi duk wanda bai da halitta to bai cancanta a bauta mai ba haka kuma duk wanda ba shi ya samar da kai ba ba shi yake gudanar da ka ba to bai cancanta ka bauta mai ba to Allah shi kadai shine abin bauta wanda ya cancanta a bauta mishi saboda me saboda shine yayi halitta shine ya samar da komai da kake rayuwa da shi shine ya samar da kai a lokacin da babu kai shine ya samar maka da ƙasar da za ka rayu shine yake gudanar da rayuwarka da numfashinka da jinin jikinka gaba ɗaya aikin Allah ne to wanda yake da wannan to shine ya tantanta a bauta mai da gaskiya duk wanda ba wannan ba kuma to bai tantanta a bauta mishi ba Shi yasa za ka ga duk wanda yake bautar wani wanda ba Allah ba, to za ka samu ya ƙara ma kanshi wata wahala ne ta hidima. Shi ne zai rinka hidimta ma wanda yake bauta ma. Yanzu wanda yake bautar saniya, waye zai rinka wanke saniyar yana mata wanka? Waye zai rinka bata abinci? Wa zai rinka kula da ita wani abu ya same ta? shi ne duk abin da za a yi masaniyar shi zai mata kuma ita ce Allah. Kaga wannan ta cancanci bauta ko ba da cancanta ba, wa ya cancanta ya bauta ma wani, ita ya cancanta ta bauta mai tunda shi ne yake hidimta mata, ba shi ne ya cancanta ya bauta mata ba. To haka wanda yake bautar kabarin rika, wa yake gyara kabarin?

zahiri in ka kalli bautar kai nazari zaka gane bai cancanta a bauta mai ba Allah kadai shine za a bauta ma sai kaga ya cancanta a bauta mishi saboda shine baya buƙatar komai a wurin kowa kuma kowa yana da buƙatuwa zuwa gare shi bai buƙatar komai a wurinka sannan kai kuma rayuwarka gaba ɗaya ta dogara ne a kan shi to wannan shine wanda ya tantanta a bauta mai da gaskiya shine ma'anar lama abu da bi haqqin illa Allah babu wani abun bauta na gaskiya sai Allah haka duk wani abun bauta ba na gaskiya bane ranan zai faɗa mana rukunnan wannan kalmar tana da rukunnai guda biyu rukunnai guda biyu take da shi sai ce la ilaha babu abin bauta an kore gaba ɗaya shi ne ce nafiyan jami'a ma yi ubadu min duniya. a nan an kore duk wani abu wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba duk wani abin bauta wanda ba Allah ba an kore shi wannan shi ne annafiyu shi ne rukunin la'ilaha illallah na farko sai ka tabbatar da rukunan guda biyu za ta yi sai ka kore ya zama yanzu baka bauta ma kowa illallah sai Allah shine yace illallah abinda ake nufi da sai Allah Musbitanil al-ibadata lillahi wahdahu kana tabbatar da ibada ga Allah shi kadai in ka zo kana bauta ma Allah amma baka kora bautar wani wanda ba Allah ba to la ilaha illallah ba ta yi ba shahadar ka ba ta yi ba ka bauta ma Allah amma baka kora bautar wani Allah ba ko da kai baka bauta ma wani Allah ba za ka iya zama ka yi shahada Allah ilaha illallah ba sai ka yi tawaye da duk wani abin bauta wanda ba Allah ba sawa'un tsabari ne mutum ne bishiya sai dutse ne dabba sai duk wani abin bauta sharaɗin la'ilaha illallah na farko sai ka yi mai tawaye baka yadda da wani abin bauta ba gaba ɗaya Shi ne ma'anar la'ilaha, sannan sai ka ce illallah sai ka tabbatar da ibada ga Allah kaɗai bana duk wanda ka ga yana bautar wani abu kowaye ko a da sunan musulunci ko da sunan ba musulunci ba to baka yadda da abin da yake bauta ma ba kai Allah kaɗai shi ka yadda da abautar Allah shi kaɗai, to wannan shine ma'anar la'ilaha, illallah shi yasa aka fara gabatar da korewa ɗin, sai ka rushe duk wani abin bauta a farko sannan illallah ɗin za ta tabbata ba sai ka zo ka ce illallah Allah kaɗai nake bauta ma sannan kuma la ilaha ba wani abin bauta ba a'a sai ka fara kafirce ma duk wani abin bauta sannan ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai to wannan ne ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah tana dauke da rukunai ma'anar salama abu da bi haƙƙin illallah rukunnanta shine annafi wal isbat korewa da kuma tabbatarwa sai ka haɗa su gaba ɗaya sai ka kuma abu na farko dalilin da yake tabbatar da abu shi ne ma'anar ta ilaha illallah abu na uku rukunnan la ilaha illallah din guda biyu da aka duka ya haɗa su a cikin wannan gabar da ya kawo shine yace in kace illallah musbita lil ibadati lillahi wahdahu kana ne tabbatar da bauta ga Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya fi ibadatihi a cikin bautar shi kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi kamar yadda bai da abokin tarayya a mulkin shi to haka a wurin bauta ma bai da abokin tarayya kamar yadda baka taba jin wani yazo ya ce shi ya halicci sama ba shi ya halicci ƙasa shi ya halicci ƴan adam shi yake saukar da ruwa wannan duka mulkin Allah ne yadda ba shi da abokin tarayya a wannan to haka a ibada ma dole ya zama ba shi da abokin tarayya kada ya zama kana kaɗaita Allah a mulkin Allah kawai amma kuma a ibada ba ka kaɗaita Allah kana haɗa Allah da wani a cikin ibada da ka dukkansu gaba ɗaya shirka ne da Allah shirka ne ka haɗa Allah da wani a mulki ka ce wane yana halitta Allah ma yana halitta ko wane yana gudanar da al'amura Allah ma yana gudanar da al'amura wannan kafirci ne tsantsa to haka kuma ka zo ka ce kana bauta ma Allah kuma kana bauta ma wani Allah kana kiran wani Allah kana kiran Allah kana neman agajin wani Allah kana neman agajin Allah wannan shi ma shirka ne tsantsa ga Allah da aka yadda ka kaɗaita shi a mulki to dole ka kaɗaita shi a ibada da mulki da ibada gaba ɗaya tauhidin Allah ake yi a ciki da aka shine ma'anar kama annahu laysa lahu sharikun fi mulki kamar yadda Allah ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin shi wannan shine wannan gabar da ta kunshi abubuwa guda uku har ila yau malam bai tsaya ba sai ci gaba da kawo ayoyin alkur'ani wanda za su fassara mana shahadatu Allah ilaha illallah bana wannan tafsirin da aka yi na shahadatu Allah ilaha illallah ka ce ka bada dalili daga alkur'ani akan shi akan wannan ma'anar waɗanne ayoyi zaka bayar wanne dalilai za ka sake faɗa wanda suke sake tabbatar da wannan fassarar da aka yi mala ilaha Allah? shi ne abin da zai kawo a nan ya ce wa tafsiru ha alladhi yi yuwaddihu ha na'am qala rahimahullah wa tafsiru ha alladhi yuwaddihu ha qawluhu ta'ala wa idh qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وقوله تعالى باب وجعلها وجعلها كلمة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون na'am kale yace wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha tafsirin shahadatu Allah, ilaha illa allah wanda yake ƙara fito da ita fili yake ƙara bayyana ma'anarta yadda kowa zai gane shine qauluhu ta'ala faɗin allah maɗaukacin sarki mana wannan ayar za ta sake fito mana da ma'anar abin da ake nufi da shahadatu Allah, ilaha illa allah wata aya ce wannan Allah ya ce wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tuna lokacin da annabi Ibrahim ko ka ba su labari lokacin da annabi Ibrahim yake cewa li abihi yake faɗa ma baban shi wa qaumihi kuma yake faɗa ma mutanen shi mana annabi Ibrahim yayi magana da mutanen shi gaba ɗaya kuma a ciki akwai baban shi a ciki sai yake faɗa musu abinda yake ce musu shine innani bara'un mimma ta'budun lallai ni Ibrahim bara'un mimma ta'budun nayi bara'a nayi tawaye daga duk abinda kuke bauta ma duk wani abu da kuke bauta mato to yi mai tawaye ba ni ba wannan abun bautar wannan gabar mai take nufi kenan na'am tana nufin la'ilaha. bana ba wani abun bauta duk abin da kuke bauta ma yanzu na yi mai tawaye na rabu da shi shine ma'anar innani bari'un mata abudu, ko innani bara'un mata abudu. lallai ni na yi tawaye daga duk abin da kuke bauta ma mutanen shi akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar taurari akwai masu bautar gumaka duka ya ce duk wani abin bauta na yi mai tawaye ba ni ba abin da kuke bauta ma maimakon a ce wa isƙala ibrahimu li abihi wa ƙaunihi la ilaha ma'anar ta yi nam la ilaha ma'anar ta yi daidai da inna ni bara'un mimma ma ta yi daidai ma'anar su ɗaya da la ilaha babu wani abin bauta da kuma cewa na yi ma duk abin da kuke bauta ma waye. akwai bambanci duka na yi ta waye ko kuma duka ban yadda da wani abin bauta ba duka ma'anarsu ɗaya da haka aka kawo da wannan sigar inda ni bara'un mimma ta'budun duk abin da kuke bauta ma sawa'un mala'iku kuke bauta ko eh, taurari ne ko rana ne ko wata ko gumaka ne duk wani abin da kuke bauta ma yanzu nayi mai tawaye kenan yanzu bai da abin bauta kenan na'am sai ce illallazi fatarani sai wanda ya ƙage halitta ta kawai shine kawai abin bauta shine ban yi matawaye ba amma duk wani abin da ake bauta ma na yi mai tawaye illallazi fatarani sai wanda ya ƙage halitta ta shine al-fatir alhamdulillah

kaga innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani shine ma'anar la ilaha illa Allah shine illa alladhi fatarani illa Allah illa alladhi fatarani wane ne alladhi fatarani din shine Allah to illa Allah kenan daga wannan aya wannan bayanin na annabi Ibrahim ya sake bayyana mana ma'anar la ilaha illa Allah mana ka yi tawaye da duk wani abin bauta ka tabbatar da bauta ga Allah shi kaɗai sai ce fa innahu sayahdi domin shi wanda ya ƙage halitta ta shine wanda zai shiryar da ni shine zai shiryar da ni hanya madaidaiciya haka duk wanda ba shi ba ba zai iya shiryar da ni ba hidaya kuma iri iri ce kuma duk Allah ne yake yi ya shiryar da mutum zuwa ga abin da zai inganta rayuwar shi ya shiryar da jariri hanyar da zai iya fito daga cikin mahaifa wa yake iya mai wannan shiryar wa yake shiryar da shi ga hanyar da zai biya fito Allah ne yake shiryar da shi wannan yana daga cikin nau'o'in shiriya ta Allah alhidaya ta Allah sannan wa yake shiryar da shi an haife shi cewa abincin shi ga yadda zai iya sha nono hidaya ce ta Allah wa yake nuna mai ya zai yi ya tsotsa idan an sa mai a baki da aka haife shi wa ya koya mai tsotsa ake yi a sha wannan hidaya ce ta Allah shi kadai wallazi ƙaddara fahada ya ƙaddara abubuwa kuma ya shiryar da abubuwa yadda za su rayu ya koya ma ɗan adam ya zai yi ya nemi abinci a zo a ce ga nau'o'in abinci nan daban-daban ga shuke-shuke nan babu iyaka a daji amma ba za a ci wannan ba ba za a ci wannan ba sai wannan kawai ake ci Wa ya shiryar da mutum zuwa ga wannan Allah ne ya shiryar da shi zuwa ga wannan har dabbobi za ka gani ga su nan a daji ga ciyawa nan iri-iri suna gani amma za su ci wannan su tsallake wancan duka wannan hidaya ce ta Allah wanda inda za su ci wata sai kaga sun kamu da rashin lafiya ko ma su mutu amma ba za su ci ba waye shiryar da su Allah ne daga annabi Ibrahim ya ce na yi wa kowa ta waye ba zan bauta ba kowa ba illal ladhi fatarani fa innahu sayahdin shine wanda zai shiryar da ni shiriya ta rayuwar duniya shiriya ta addini shi kuma shi zai shiryar da ni zuwa ga hanyar da za ta kai ni aljanna kuma shi zai nuna min hanyar da za ta kai ni wata uguje ta duka wannan shari'a ce ta Allah subhanahu wata'ala shi kadai haka yana cikin ma'anar fa innahu sayahdi sai Allah ya ce wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqili sai annabi Ibrahim ya sanya wannan kalmar wata kalma ce ya sanya na'am kalmar la ilaha illallah ko kalmar ta waye ga duk abin da ake bauta ma in ba Allah ba sai ya sanya wannan kalmar ta zama baqiyatan fi aqibihi ta ci gaba da wanzuwa a cikin zurriyar annabi Ibrahim alaihi iyaye suna yi ma ƴaƴa wasu yi ma wannan yasa bayan annabi Ibrahim ya tafi annabi Ishaq da annabi Yaqub annabi Ishaq ya haifi annabi Yaqub muka ji lokacin da annabi Yaqub ya zo zai mutu akan ta yake yi ma ƴaƴan shi wasiyya. yana musu wasiyya akan wannan kalmar ta tsayuwa akan kaɗaita Allah da bauta da miƙa wuya ga Allah yana musu wasiya cewa id hazara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta ma bayana in na mutuwa za ku bauta ma qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika suka ce allan da kake bauta ma din nan shi kadai za mu bauta ma shine allan da iyayenka su ma suke bauta ma ishaq da yaqub da ishaq da ibrahim da kakanka annabi Ibrahim wanda yace innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani to mu ma jikokin jikokin shi muna nan akan wannan kalma shine wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqidihi la'allahum yarji'un daga dukkan mutumin kwarai wanda ya san mahimmancin kalmar to yana gina zuriyar shi akan wannan kalmar yana tarbiyyantar da su wasiyar shi mafi girma ita ce mai da hankali akan wannan kalmar da la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaɗaita Allah da bauta duk wani bawan Allah na ƙwarai da Allah zai kawo mana wasiyar shi a cikin alƙur'ani za mu ga wasiyar ta jini ne akan kaɗaita Allah da bauta wa qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'ibuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim Hakim yana yi ma shi wasiya jigon wasiyar na farko shine kakka kuskura kai shirka da Allah menene kishiyar shirka da Allah la ilaha illallah shine kishiyar shirka da Allah da ta za mu samu duk wani mutum na ƙwarai babban wasiyar shi ba abin da zai bar ma 'ya'ya ba ba abin da zai bar ma jikoki ba ba wata matsalar rayuwa da yake hangowa ba a'a menene wannan kalmar ne tasirin ta a cikin waɗanda zai bari in ka bar su ba komai a duniya sai wannan kalmar to ka gama cin nasara a rayuwa in ka bar su da komai na duniya amma wannan kalmar tana da matsala to kayi asarar komai a rayuwa daka annabi ibrahim ya tsaya tsayin daka wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un daka wannan ayar ta fito mana da ma'anar la ilaha illallah shine kayi ma komai tawaye duk wani abun bauta kai mai tawaye mutum ne ko waliyi ne ko mala'ika ne ko annabi ne ko kabari ne ko wani dutse ne ko me ake bauta ma wanda ba Allah ba ake zuwa a nemi bukatu a wurin shi ba Allah ba ake zuwa a kira shi wanda ba Allah ba to la ilaha illallah ba za ta tabbata ba sai ka yi ma wannan abin tawaye ba ka ba shi ba ka ganin ƙimar shi ko kaɗan

haka babu wani mutum da zai zo yana shirka da Allah ya zama yana da kima a zuciyarka fa sai sai ka kasance kai baka san menene ma'anar la ilaha illallah ba duk wanda ya san ma'anar la ilaha illallah to dama sai da yayi ma komai tawaye na irin waɗannan abubuwa yayi bara'a ya barranta da su sannan la ilaha illallah din ta tabbata to ta ya kuma za ka zo kana mutunta wanda yake shirka da Allah ta ya za ka rinka ganin mutuncin wanda yake shirka da Allah subhanahu wata'ala kaka duk wanda yake shirka da Allah bai da kima bai da daraja bai da mutunci ko kaɗan bai kuma da tantanta ga wanda ya san ma'anar la ilaha illallah ya mutunta shi akan wani abu ba saboda ƙarshen rashin mutunci a rayuwa shine kai shirka da Allah gara mazinaci da wanda yake shirka da Allah gara mashayin giya da wanda yake shirka da Allah to ta yaya zaka zama baka ganin mutuncin mazinaci mashayi amma kuma kana mutunta mai shirka da Allah sai zama kai ne baka san ma'anar la ilaha illallah din ba aslan kai ne yanzu kake da matsala ba mai shirkan ne yake da matsala ba kai ne kake da matsala ba ka san ma'anar abin da kake ɗauke da shi ba Laka annabi Ibrahim ya nuna tawaye ga duk wani abu wanda ba Allah ba kuma Allah ya umarce mu da mu riƙe abin da annabi Ibrahim yake kai ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم a wani wurin aka yi kira ga al'umma cewa wattabi'u millata Ibrahim ku bi hanyar annabi Ibrahim gaba ɗaya da ta hanyar annabi Ibrahim kuma ita ce wannan innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi da ka wannan ayar fassarar la ilaha illallah aya ta biyu mala ce wa ƙaunuhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukacin sarki, ƙuliya ahalar kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainaku. Allah na abu da illallah, wala nushrika bihi shai'a, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ce musu ya rasulallah ya ahlal kitab ya ku ahlul kitab yahudawa da nasara kuna da littafi kuna da attaura kuna da injila da aka ga kira Allah ya umarni da ayyai umarni da a kira ku ta'alau ku ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zuwa ga wata kalma wadda za ta daidaita tsakaninmu da ku gaba ɗaya kuna ganin yanzu duk an yi saɓani wancan ya kama can wancan ya kama can to kowa ya zo Allah ya ce a kira kowa ga wata kalma wadda ita ce za ta haɗa kanmu gaba ɗaya a matsayinmu na ahalul kitabi ce kalmar sai Allah ya ce ita ce Allah na abu da illallah ita ce kan mu bauta ma kowa sai Allah

Allah kaɗai muke kira, Allah kaɗai muke neman taimako a wuri shi yadda muke faɗa a fatihan nan, iyaka na abudu wa iyaka na sa'i. Allah kai kaɗai muke bauta ma kai kaɗai muke neman taimako a wurinka, to mu zo mu haɗa akan wannan kalmar. Shi ne Allah na abu da illallah, kan mu bauta ma kowa sai Allah, wala nu shirka bihi shai'an? kada mu yi shirka da shi da komai. san mahaɗa haɗa Allah da komai tsantsar tauhidi daga da yahudawa da nasara da kowa kowa ya zo ya azaji abin da yake kira ya zama Allah kaɗai za mu bauta ma kuma ba za mu shirka da Allah da komai ba wala ya yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma sashin mu ba zai riƙi wani daga cikin mutane ya mai da shi abin bauta ya mai da shi ubangiji ba in ba Allah ba kawai shine wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban wani ba zai riƙi wani ya zama arrabbu ba ya zama ne ubangijin shi in ba Allah ba a can an ce Allah na abu da illallah Anan kuma an ce wala ba'azu na ba'dan arbaban min dunillah me bambanci tsakanin wancan da wannan duka abu ɗaya ne ko akwai bambanci na'am an ce kada mu bauta ma kowa sai Allah sannan an ce kada wasu su riƙi wani ya zama ubangijinsu a cikin mutane Mhm. To a can a gaba farko an ce Allah na abu da illallah kan mu bauta ma kowa sai Allah. Wala tafi da na ba'dan arbaban min dunillah. Roƙon wani ya zaman maka Allah. Ta yaya za ka riƙe wani ya zama maka abin bauta? Na'am? shine ta bin shi ta ya halatta Allah ya haramta shine ta hanyar ya halatta ma abinda Allah ya haramta kai aiki da shi ko ya haramta ma abinda Allah ya halatta shine wala takhida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ba wanda zai riƙa wani mutum ya zo ya ce mai yayi kaza kuma wannan abin ya saba ma Allah yayi ko ya ce ya bar kaza kuma wannan abin Allah ya yi umarni da a yi ya mai ɗa'a a kai. Kenan a nan wala ya tafi da ba'aduna ba'adun arbaban min dunilla ya fi ƙarfi a babin umarni da ɗa'a, shirka ta ɗa'a ga wani wanda ba Allah ba. Kamar yadda ya zo a hadisin Aliyu bin Hatim, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta ita ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sirri malaman na yahudawa da fastocinsu sun mai da su alloli ba Allah ba sai adi ibn hatim yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai mu ba ma bauta musu ba ma musu bauta kamar yadda yanzu da yawa mutane suke cewa an ce suna bautar wani Allah sai sai ai mu ba ma bauta musu ina aka ga muna musu sujjada ina aka ga muna musu sallah sai manzo Allah ya ce kai kai ya ce ba suna ce ku ba halal bane wanda Allah ya haramta ku ya ce wannan ita ce bautar wannan ita ce bautar akwai bautar da ta wuce a sai an riga an lamince maka an ɗauke maka ibada kuma ka yadda ba a yi ba a ɗauke ma wani sallah ya yadda kuma an ɗauke mai sallah Allah ne ya ɗauke mai waye ya ɗauke mai shehi ne ya ɗauke mai kuma ya yadda ya bi wannan umarnin na Allah akwai bautar da ta wuce wannan da za a ce kana bauta mai ka ce ba ka mai bauta Shi ne abin da yake cikin kwakwalwar Aliyu bin Hatim wanda manzan Allah ya cire mai wannan tunanin ya ce wannan abin shi ne bautar da kuke musu abu ƙararra shi a ƙur'ani Allah ya ce kaza ko ya hana kaza haka kawai wani ya zo ya yi ni ya halatta muku kuma ku yi bal ma wani zai zo ya yi ikirarin cewa kowaye zai zo ya ce ba za a yi ba akwai wanda kwana ne yake ikirarin ko annabi ne zai zo ya ce ba za a yi maulidi ba ba za su yadda ba ba za su bu ba sai sun yi to kaga wannan shine ibada shine bauta wani ya zo ya halatta maka abin da Allah ya haramta kai wani kuma ya zo ya haramta maka abin da Allah ya halatta ka bi shi a kan wannan to wannan ya zama wala da ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ya zama ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun mai da su alloli da kan an ce kuna bauta ma wasu wanda ba Allah ba to wannan bautar ake nufi wanda kuma ba wanda zai yi inkarinta ba wanda zai yi inkari za ce ko me kaga yana yi ba ruwanka baka san tsakanin shi da Allah ba saboda shi ya riga ya yi wasuli ya kai haƙiƙa Daka za a halatta ma abinda Allah ya haramta, a haramta ma abinda Allah ya halatta, kuma dukka duka yi ɗa'a. Daka bayan an kawo kaɗaita Allah da bauta da hana shirka, sai aka kawo wannan gabar wanda ita ce suke rayuwa a cikinta malamansu suna halatta musu abinda Allah ya haramta su musu ɗa'a, kuma suna haramta musu abinda Allah ya halatta su musu ɗa'a. da haka sai aka kawo ta aka ce wala yattakhidha ba'duna ba'azan arbaban min dunillah wayannan sune abubuwa guda uku ko sune rukunnan haɗin kai da Allah ya kawo cewa ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum daga duk wanda yace an rarraba addini al'umma sun rarraba kan mutane ya raba addini yayi kasa kasa kungiyoyi da waye maganin shine to ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum mecece kalmar Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah in aka tabbata a kan wannan to wannan shine haɗin kai yayo amma a ce abin kowa ya shirka shi amma mu musulmi ne mu zo mu haɗa kai a matsayin al'umma ai alƙiblan mu ɗaya littafin mu ɗaya ai tauhidi na rabuwa addinin ya riga ya rabu kenan ana rabuwa a tauhidi to

Ba ka zama musulmi ba ma sai da kai ta waye da wancan abin da yake yi ba ka yadda da shi ba sannan ka zama musulmi to ta yaya zai zo ya zama da kai da shi yanzu duk addinin ku daya ta ina addinin ku zai zama ɗaya? wanda zai tsaya a gaban kabari yana neman abin da a wurin Allah kaɗai ake nema a wurin wani kuma ka zo ka ce wai addinin ku daya wanda wancan addinin ɗaya ne da addinin da kake kai to kai ba musulmi ba ne shi ne sharaɗin amma dai ka yadda addininka shi ne addinin da manzan Allah ya zo da shi na tsaitsan kaɗaita Allah da tauhidi to dole ka yadda wancan addinin shi daban kai ma addininka daban zai taɓa yiwuwa ya zama addini iri ɗaya mutum yana kiran wani wanda ba Allah ba yana cewa a kawo musu agaji a kawo musu ɗauki a yaye musu bala'o'in da yake cikin ƙasarsu yana roƙon mutum a kwanta a cikin ƙabari kuma ka sai addinin ku ɗaya da shi daga lokacin da ka yadda addinin ku ɗaya ka riga ka rida ka fita daga addini daga addini shi daban shirka ne da Allah yake yi addininka kuma daban tauhidi ne la ilaha illallah shine bambancin da haka duk abin da za a iya yi da sunan haɗin kai kalimatin sawa'in bainana wa bainakum shine Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah Allah ya riga ya gama na kowa ya watsar da komai a zo a haɗa a wayannan abubuwan guda uku in aka haɗa a wannan to an haɗa a addini kenan saɓani na fahimtar mas'aloli na fiɗin wannan daban ka fahimci wannan sunna ne na fahimci wajibi ne ka fahimci wannan mustahabbi ne wannan duk daban ba zai raba mu ya zama addininmu daban-daban ba fahimta ce ta furu na addini amma asalin addinin mu samu saɓani da kai kuma ka ce addininmu ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba ba a shiga addinin sai da tauhidi kuma kai ka zo ka kesa tauhidin kuma ka ce duk mu ne addininmu ɗaya Daka wanda ya yadda da wannan shi ma ya riga ya ya tsallake layi ya fita daga cikin da'ira da musulunci Daka ya ce, Allah na abu da illallah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattasida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Sai Allah ya ce fa in suka ki suka juya baya. An ce a kira su ne a zuwa ya haɗin kai ko? Kuma aka faɗi ƙa'idojin haɗin kan. An san an kira su su zo akan wannan ƙa'idojin za su karɓa ko ba za su karɓa ba. Ba za su karɓa ba. saboda addinin ya ginu akan bauta da kiran wani wanda ba Allah ba sai Allah ce fa in in suka juya baya suka kiyarda da wannan ƙa'idar ta haɗin kai fa qulu to ku ce musu ishhadu ku shaida ku da kuka da ku shaida muna nan a kan wannan ba ko ba ba za ya ba za mu ba za ba wani halatta mana abin da Allah ya haramta ko ya haramta mana abin da Allah ya halatta ba ba za mu taɓa yadda da wannan ba ku ce damu muna nan akan wannan in kun tafi da kuka dawo ku dawo a tafi a haka in ba za ku dawo a tafi a wannan ba ku yi hanyar kulakun dinukun waliyati ku tafi da addinin kuma mu tafi da addininmu amma in ba ku yi wannan ba ishadu ku shaida bi anna muslimun mu musulmi ne muna nan akan wannan ka'ida ba za mu canza ba wannan ayar ta fito mana da ma'anar la ilaha illallah ko bata fito da shi ba ta fito mana da ma'anar la ilaha illallah tsarara shine a zo a tsaya akan waɗannan abubuwan kaɗaita Allah da bauta da kora shirka da kuma rashin roƙon wani ya zama wanda shine zai rinka ba da dokoki akan mutane ba Allah ba daga wayannan sune ne ƙa'idar da suke sake fito mana da ma'anar la ilaha illallah daga kalmar ta bayyana a fili ai da haka wannan abin da malam yake so kenan shi yasa yace wa tafsiru allazi yuwaddihuha wannan shine tafsirin da zai sake fito da kalmar fili sai ya fito da fassarar kalmar da waɗannan ayoyi kagan ka zo ka ce ma'anar la ilaha illallah la ma'abuda bi haqqin illallah sai aka tsare ka aka ce ina dalili akan haka me zaka ce me dalilin cewa ma'anar la'ilaha ilaha illallah shine la da bi haqqin illallah na'am sai a kawo waɗannan ayoyi bai tsala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani haka kuma ta'alau ila kalimacin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah Daka wannan shine ma'anar la ma'budu bi haqqin illa Allah Daka wanda ya fahimci wannan ma'anar ya fahimci waɗannan ayoyin ya gane cewa babu wani abu da yake sama da kadaita Allah da bauta sannan kuma babu wani abu da zai imanta wanda wannan abin kishiya ne ga tauhidi duk wani abu da yake kishiyar tauhidi to wannan abin aikin banza ne bai da wata ƙima bai da daraja a wurin shi to wannan shine ma'anar kalmar da dalilinta da rukunnanta da kuma ayoyin da suke ƙara fito da ita fili na'am قال رحمه الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزتر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع نعم شيء كنا ودليل الصلاة والزكاة كافون ودليل الصلاة نعم ودليل شهادة أن محمد أن محمد رسول الله قوله تعالى نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نعم ينزم انجي دليل لا إله إلا الله وزير إيمانا إيمانا ma'arifatu ma'arifatu ma'arifatu dinil islam sanin addini shine muke kai ya faɗa mana addinin nan yana da matakai guda uku al-islam wal iman wal ihsan sai ya ɗauki al-islam ɗin, sai ce shi kuma yana da rukunai guda biyar sai ya kawo rukunan guda biyar na farko shine shahadatu Allah ilaha illallah sai ya ɗauki shahadatu Allah ilaha illallah ɗin shi ne ya yi bayani a kanta. Saura me? Saura shahadatu Allah Muhammadin Rasulullah shi ne yanzu zai yi magana a kanta, kafin ya tsallaka zuwa ga sauran rukunan guda hudu da suka rage. Sai sai wa dalilu shahadati Allah Muhammadin Rasulullah. Dalilin da yake tabbatar da wannan kalmar ta shaidawa annabi Muhammad manzon Allah ne Shi ne faɗin Allah maɗaukacin sarki laqad ja'akum rasulun min anfusikum Allah ya ce haƙiƙa tabbas manzo ya zo muku min anfusikum daga cikinku ma'ana daga cikinku mutane ɗan adam ba aiko muku manzo aljani ba ba aiko muku manzo mala'ika ba an aiko muku manzo daga cikinku a matsayinku na mutane ‘yan adam wanda yake jinsinku zai yi magana ku fahimta za ku yi magana ya fahimta yana magana da yaran da kuke magana da shi daga an aiko muku manzo daga cikinku azizun alaihima ma'anitu duk abin da yake wahalar da ku shi ma yana wahalar da shi ma'ana ya shukku alaihi ma ya shukku alaikum da duk yake wahalar da ku to yana wahalar da shi yana damun shi ma'ana bai so ya ganku ku kuna cikin damuwa da wahala ƙoƙarin shi shine ya zai iya kuɓutar da ku daga cikin wahala ya zai iya cire ku daga cikin damuwa duk wani abu wanda yake damuwa ne a gare ku to wannan abin damuwa ne a gare shi a bisa ma'ana daga cikin ma'anonin ayar ko kuma ya zama manzo ne daga cikin ku mutane abin da yake ba ku wahala shi ma yana ba shi wahala shi ma ɗan adam ne Yadda kuke shan wahala haka shi ma yana shan wahala ba mala'ika ba ne ba wani jinsi ba ne daban shi ne azizun alaihi ma'anistu sannan harisun alaikum mai tsananin kwaɗayi ne a gare ku yana muku kwaɗayin alkhairi duk wani alkhairi yana kwaɗayin ku samu wannan alkhairin na duniya ko na lahira da aka manzo ne mai tsananin tausayi gare ku mai tsananin jin damuwa a kan duk wani abu wanda yake damuwa ce a gare ku sannan kuma mai tsananin kwaɗayi a kanku fatan shi dukkan ku kuɓuta ku sami rahamar Allah fatan shi a ce dukkan ku ku shiga aljanna baya son wani abu wanda zai cutar da ku ko a duniya ko a lahira shine harisun alaikum sannan bil mu'minina ra'ufur rahim kuma shi wannan kuma irin sifofin da Allah ya sifanta shi da su an sifanta shi da cewa rasulun ne sannan an sifanta shi da cewa min anfusikum daga cikin kuɗin adam yake bana mutum ne shi sannan an sifanta shi da cewa azizun alaihi ma anitu duk abin da yake damun ku wannan abin yana damun shi ana bai san damuwarku. sannan an sifanta shi da cewa harisun alaikum mai tsananin kwaɗayin alkhairi ne gare ku sannan an sifanta shi da cewa bil na ra'ufun mai jin kai ne mai tausayi ne ga mu'minai sannan rahimun mai jin kai ne ga mu'minai wayannan sifofin gaba ɗaya aka tattara su a cikin wannan ayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wani annabi da yake kwaɗayin alkhairi ga al'ummar shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da yake damuwa da damuwar al'ummar shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a duniya da lahira gaba ɗaya ke sa manzon Allah yake cewa ma min khairin illa dalla ummatahu alai daga cikin sifar manzon Allah shine babu wani alkhairi sai da manzon Allah ya nuna ma mutane wannan alkhairi yasa babu wauta a duniya ka ɗauko wani abu ka ce alkhairi ne a addini ayi kuma manzon Allah bai zo da shi ba saboda tsananin kwaɗayin da manzon Allah yake ma al'umma babu wani alkhairi in dai wannan abin alkhairi ne to manzon Allah ya koyar da al'umma shi wannan abu in ka ga manzon Allah bai yi ba bai ce a yi ba bai koyar da shi ba to ba alkhairi ba ne sai sa iya abin da manzon Allah ya zo da shi na addini tsantsa wannan kadai shine alkhairi duk wani abu na bid'a sharri ne babu wani alkhairi a cikin bid'a gaba ɗaya. ba wata bid'a mai kyau ko bid'a hasana ko bid'a mai kyau ko makaruya duk bid'a sharri ce gaba ɗayanta. saboda Manzan Allah duk alkhairi ya zama zuwan ma al'umma da shi haka kuma ba wani sharri saboda kwaɗayin da yake ma al'umma ba wani sharri sai da ya tsoratar da al'umma ya musu gargaɗi a kai yasa duk abin da ka ji manzon Allah ya ce kar a yi to babu alkhairi a cikin wannan abu sharri ne kawai ka bar shi kawai shine alkhairi a gare ka da haka manzon Allah ya sifanci da wannan sifar azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim lokacin da manzon Allah ya je ya fita zuwa Taif da mutanen Taif suka yi mai abin da suka yi mai aka jajjefe shi aka fasa mai kai Allah yana kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo mala'ika Jibril da mala'ikan duwatsu suka zo suka same shi a zaune yana jinya abinda aka yi mai mala'ika jibril ya ce ga mala'ika nan yana maka sallama mala'ikan duwatsu ne Allah ya aiko ni da shi in ka ba da dama ka yi mai umarni ya buga duwatsun ɗin gaba ɗaya ya dandatse mutanen da suke ciki saboda sun cutar da annabin Allah in waɗannan sun kangare to bari mu hari zuriyar da za su haifa a nan gaba jikokinsu da ‘ya'yansu za a iya samun waɗanda za su kaɗaita Allah da bauta Daka a ƙyale su kada a halakar da su saboda wannan manufar waye yake da irin wannan rahamar da jin kai da faɗayin alkhairi da mutane irin wannan wa za a samu irin wannan ranar al'iyama idan aka tashi kowa ya ruɗe mutane da aljanu annabawa da kowa kowa a cikin tashin hankali yake duk wanda aka dosa yana cewa nafsi nafsi kaina nake ina neman hanyar kufuta za Allah shi kaɗai a filin alkiyama yake ummati ummati al'ummata ya Allah al'ummata saboda tausayi da jin ƙai da rahama ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa wajibi ne dole mutum ya so manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sama da yadda yake son komai sama da yadda yake son kowa saboda a rayuwar ɗan adam babu wani mutum da ya nuna maka ƙauna tun kafin ka zo duniya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da zai nuna jin ƙai da kwaɗayi da tausayi da rahama manzon Allah ya zo maka da shi da dole ne ka so shi sama da yadda kake son komai sama kuma da yadda kake son kowa da haka wannan ayar tana tabbatar mana da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine dalilu shahadati anna muhammadar rasulullah wannan dalili kenan sai ma'anarta menene ma'anar shahadatu anna muhammadar rasulullah wannan yana da yana da buƙatar eh, darasi ne zaman kanshi da haka za mu tsaya a nan darasi na gaba insha Allah ta'ala za mu ji menene ma'anar shahadatu anna muhammadar rasulullah a wannan ma'anar za ka gane cewa da kake yi ashhadu anna muhammadar rasulullah da gaske ne shahadar ka take daidai ko kuwa ta baki ce kawai babu ma'ana da haka anan zai kawo mana abubuwan da shahadatu anna muhammadar rasulullah ta kunsa abubuwa guda biyar wanda shahadatu anna muhammadar rasulullah ta kunsa sai sun haɗu shine za a ce ka tabbatar da cewa annabi muhammadu manzan Allah ne idan aka samu matsala a cikin ɗaya daga cikin waɗannan to shaidawarka annabi muhammad manzan Allah ne akwai matsala a ciki kamar yadda kalmar shahada ita ma take samun matsala to kalmar shaidawa annabi muhammad manzan Allah ne shi ma tana iya samun matsala idan bata cika waɗannan abubuwan wanda su ne ma'anarta ba da aka faɗar baki daban aiki da ma'anarta kuma wani al'amari ne shi ma daban shin kana faɗa da baki kana aiki da ita ko ko faɗan bakin ne kawai kake wadatuwa da ita ba tare da aiki ba darasi ne zuwa insha Allah ta'ala za mu tashi kan wannan